Daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka, sashen Hausa ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a nomad fm da kuma dalal fm sai tashar muta voa africa da ke mita 200.5 zangon fm a birnin yamai sai alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana za kuma ya kama mu da shirye-shiryenmu da suka gabata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau a wannan dare na yau Juma'a 23 ga watan Yuni shekarar 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabata muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. cikin shirin nan muna ɗauke da rahoto dangane da wani kame da hukumar efcc ta yi a jihar kaduna na waɗansu da ake kira 'yan kutse da aka fi sani da 'yan yahoo yahoo boys Daga bisani kuma za mu buɗe layin wayar mu don mu ba ku dama ku bugo ku bayyana muna ra'ayoyinku. Kamar kowace ranar Juma'a mukan ba ku dama don ku bayyanar da abin da ke damunku ko kuma waɗansu abubuwa da suke ci muku tuwo a kwarya zuwa ga gwamnatocinku ko kuma waɗansu da kuke son ku sanar da su. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu tsunduma cikin shirin sai an yi mana aikin gafara yau domin ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni daga ƙasar kamaru ba amma dai sai a zauna a gyara zama don jin halin da duniya ta kasance a ciki Muhammad hafiz bismillah to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya amurka ta kakaba wa ɗan shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro takunkumi abin da ake gani a matsayin ci gaban ɗaukan matakan matsawa shugaban ƙasar barin mulki a yau juma'a ne bai baitulmanin amurka ta ba da sanarwar cewa za ta rike duk wasu kadarorin da nicolas nicolasito maduro jr ya mallaka amurka kuma za ta hana ɗaukar duk amurkawa da kamfanonin ƙasar yin wata mu'amala da shi gwamnatin ta amurka tana zargin ɗan shugaban ƙasar ta venezuela da cewa ya tsunduma wajen warwatsa farfaganda da wa mutanen ƙasar shi sannan kuma wai yana samun gagarumar riba daga ma'adanan ƙasar. ta wani gefe kuma a yau juma'a ne manyan jami'ai daga kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya da kuma iran suka haɗu a biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku da ake kira da kwamitin haɗin gwiwa a kan yarjejeniyar 2015 da aka kulla da iran Iran ta faɗa taron biyana tsakanin sauran ƙasashe da suka saka hannu a kan yarjejeniyar shine wata dama ta ƙarshe domin kare ta bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata. Iran tana barazana za ta ƙara yawan adadin uranium da aka ƙayyade mata a yarjejeniyar a wani mayar da martani da takunkumai da Amurka ta ƙaƙaba mata shekarar da ta gabata. shugaban ƙasar amurka donald trump ya gargaɗi shugaban rasha vladimir putin da ya kuskura ya sake yin shishigi a cikin zaben amurka yayin da yake ganawa da manema labarai a lokacin haɗuwarsu da putin a gefe guda a taron da ake yi na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ake walakabi da g20 a birnin osaka na ƙasar japan an tambayi trump ko zai gaya wa shugaban kasar rasha da kada ya kuskura ya sake katsa katsalandan a cikin harkokin zaben amurka wannan musayar akwai yiwuwar ta ƙara janyo shakku a cikin zukatan mutane da dama da suke ganin cewa trump bai ɗauki abin da muhimmanci ba wannan ce haduwa ta farko a tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da kwamitin bincike na musamman na robert mueller ya kammala rahotonsa inda ya ce babu haɗin baki ko kuma haɗin kai tsakanin kwamitin yakin neman zaben trump na shekarar 2016 da kuma jami'an gwamnatin rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Akalla dakarun Siriya 27 ne aka kashe, wasu uku kuma suka jikkata wasu hare-hare biyu da mayakan da ke da alaka da kungiyar alka'ida suka kai jiya Alhamis a tsakiyar lardin Hama na kasar Siriya. Hare-haren biyu na bazata an kai su ne kan sojojin Siriya a kusa da ƙauyen Atashan da ke arewacin yankin Hama. Albayan shafin yanar gizo ne da ke zama hanyar yada labaran 'yan ta'adda a Siriya. sani da aiki Malam Hafiz Muhammad Baballe labaran duniya daga nan sashen Hausa suke zuwa muku a nan birnin Washington DC. a taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc reshen jihar kaduna ta samu damar kama waɗansu matasa da suke kutse a harkokin yau da kullum suna amfani da yanar gizo wajen cin zarafi ko kuma yin zamba cikin aminci ga mutane da dama lawal isa ikara ya samu haɗa muna wannan rahoton Hukumar hana zarmiya da cin hanci da rashawa ta Nigeria EFCC ta ce ta kama wasu 'yan damfara ta yanar gizo guda goma sha bakwai a kokarin da suke na neman mafaka a jihar Kaduna. Shugaban hukumar ashiyar Kaduna Malam Mai Lafiya Yakubu wanda ya yi wa muryar Amurka karin haske. Ya ce hukumar na shawo kan ƙalubalen da ke kawo cikas a gaban kotunan wannan ƙasa. Jami'anmu ta fannoni daban-daban ta kasashen kudu ɗin sun fito suna farautinsu su suka ga cewa nan waje ne wanda za su zo su huta wasan cewa muna muna shirye muna jiran su ba ranar farko takwas muka kama rana na biyu mun kama bakwai rana kuma jiya mun sake kama guda biyu wanda ya zauna lafiya shi ya so yanzu muka fara nan ba da jimawa ba za mu gudanar da su gaban kotu don a ba su hukuncin da ya dace da su wasu na fargabar wasu lokuta idan kun kamo mutane an tafi kotu mutanen da ake zargi ko sun ci kuɗin 'yan ƙasa ko sun yi irin wannan kamar damfara ko zamba za a yi ta kai komo wai ba kwa tara hujjoji ne kafin ku tafi irin wannan kotu da irin wannan abubuwa muna da hujjoji da muka samu ya gwargwado amma da shi ke kasancewa shi wanda ya aikata laifi zuwa yake ce nemo lauyoyi wanda za su taimaka masa inda zai guje ma wannan hukunci to shi criminal prosecution aka ce sai an samu hujjoji ne na karara da za a tabbatar cewa mutum ya aikata wannan to su kuma a yadda suke yi ne suna so su tabbatar da sai sun sa wani dan karamin hujja wanda zai sa shi alkalin ya ce a'a to matsalar da ake samu kenan amma na son tabbatar maka muna cin nasara don a summit da muka yi kwanakin baya abuja daga watan daya na wannan shekara zuwa karshen watan da ya wuce ba da mutane wajen 400 da wanda muka samu hukunci a kansu wanda kuma ba ta ba samun irin ta ba. Sai eh, kana jin cewa a wani lokaci da Najeriya za ta yi nasara ku kau da irin wannan ɗabi'a. In Allah yadda nan ba da jimawa ba. Kasan mutane sun fara ganewa cewa ana cin nasarar nan kuma ga biyan bukata. Da ba haka ba ne yanzu ta canja ba sai ka gaya ma mutum ba. to ko na kalubale ke shan gaban hukumar ta efcc wajen magance cin hanci rashawa a Najeriya? malam mai lafiya yakubu ya ce tabbas akwai kalubale gaban hukumar ta efcc amma suna shawo kan shi zaka gani an bar ana faɗan cewa an bar ma mu hukumar mu na efcc kawai mu yi abin da mutum ya gani ya kamata ya taimaka maka sai ce ba zai yi ba ya bar maka kayanka ne wanda mu kanmu jami'an muna samun barazana daban-daban wani lokaci barazana a kira ka waya a gaya maka cewa kai kake wannan binciken baka bari ba ko kuma a ce maka zaka ga abin da zai same ka wayansu wani lokacin ma har jami'an wani ana daukan su wayansu suna bin su lokacin da wayansu ma aka harbe su to mu mun ga mun lashe takobi cewa na mai wannan aikin ba ji ba gani ba kuma ba tsoro ba sabo domin sun cewa aiki ne wanda muke yi wanda shi Allah ya sun cewa aiki ne mai kyau shi muka dogara ga Yaƙi da cin hanci da rashawa dai na cikin manyan alkawuran gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin kawo ƙarshen wannan badakala aiki ne tukuru gaban gwamnatin saboda yadda maganar cin hanci rashawa ta shiga jini da jikin al'ummar wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Yanar gizo-gizo, yanar gizo gizo yanar gizo gizo gaida isa lawal ikra da wannan rahoto amma kamun mu kai ga abin da za mu tattauna a gaba to mala hafiz ka ga yau dai ba za mu samu kawo ma masu sauraron mu wasan tamola ba mm. to amma yanzu a dan takaice me zaka dan gaya mana me ke gudana a duniyar tamola wato yau a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake kira african cup of nation an buga wasa tsakanin kasar morocco da kasar abricos inda kasar morocco ta samu nasara da ci daya da babu akan abricos sannan kuma a wasa na biyu da aka buga an buga tsakanin tunisia da Mali. inda aka tashi wasa wato ɗaya da ɗaya. Sannan yanzu haka kuma ƙasar Afirka ta kudu tana bugawa da ƙasar Namibia. Inda har yanzu dai babu ci. Babu ci a wasan. Mm, eh. Sannan yanzu haka kuma ana buga wata wani wasa tsakanin ƙasar Amurka. Amurka liƙa ƙasar Faransa. Eh, to eh wancan wasan da eh, mata kenan. Na duniya ba ko inda ƙasar Amurka take da ci biyu kasar faransa take da ci daya <laughs> wasan matuka yana kayatarwa to kuma ita wannan faransa fa ita ce mai masaukin baki eh kwarai kwa dan haka ai baka ga da suka farke kwallon ta farko ba yanzu gashi ana ta ihu sannan kuma akwai wani wasa yanzu haka da ake bugawa shi ma na ah, in ka tafi kwafa amurka da ake kira kofin nahiyar eh, amurka eh. ya kasar argentina tana buga wasa tsakaninta da kasar venezuela inda argentina yanzu haka take da ci da biyu ita kuma venezuela da babu to allah ya sa wadace to mala hafiz kamun mu ba ma masu sauraren mu ko damar su kira mm. bari mu dan shakata da wannan waka ta amina halan waka wadda ya mataki masoya sai auren tunani a ciki karnai itsuma ayya wakar masoyi ilahu ka saka da bulayi sai aikin tunani rabuwar kujo har masoyi na ɗauki muuta ata da niyyar zani in tuka kaina saka ɗan mabuɗi na tayar sai na je da sagawa na kallon ma'aleji tan fure car duba mai ina sai in ga ta sauyi irara hoton nan da na ce masoyiya maza in kawo da ido na a sashe na madu. Hannun da madohomin in nazarin sashen madubi sai in ga ta sawirar masoyin nan a jikin madubi a kama hannun hagu da madubin santa a duk masoyi. Ciwon yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. so mun samu kiranmu na farko daga jihar gombe waye yake kira sunana malam umaru mai galaki. to malam umar muna jin ka to ni na ji shuru kwana biyu akwai wasu manyan muryoyi da nake ji a wannan gidan rediyo na kuma albarka mai farin jini bani jin su nake gaskiya zan yi tambaya kai sun bata bani jin su su ibrahim alfa hamad da abu aliyu Jummai Ali Allah ina musu fata alkhairi duk inda suke cikin koshin lafiya. Allah alkhairi. To Allahumma amin mun gode malam ah, mai Galaxy malam Umaru. To yau dai rana ce. To mun samu kira daga Jigawa bari mu je jihar Jigawa muke da shi a Jigawa. Kuna magana da Abubakar muka Khalifa daga Jimala Madoya jihar Jigawan Najeriya. To muna jinka. Malam daga Malam Maduri. To Malam Madori wa muke da shi a jigawan? To ina ganin layin na jigawa ya tsinke. To har yanzu dai muna sauraron ku kira ku bayyana muna ra'ayoyin. Eh, to mun samu kira daga jihar Kaduna Wa ke magana a Kaduna. Kana magana da Zaharaddin Abakar Zaria Tidin Jukun Talek. To Malam Zaharaddin muna sauraron ka. Malam Yusuf Aliyu Harambe kanin ka ne Harambe ina ma fatan alkhairi sannan kuma ina da wani babban magana. To Malam Zardi muna jin ka. Ya kamata gwamnatin APC idan za ta taimaki al'ummar Najeriya kamar yadda aka zaɓe ta bata san wanda suka zaɓe ta bata kai wannan taimakon a Polis Unit na zaɓe da wanda ya zaɓe ta da wanda bai zaɓe ta ba zai amfana da wannan abin da za ta amma in ba haka ake ba ba wani taimakon da talaka zai amfana. To malam babban To muna gode Allah ya sa wannan korafin naka ya kai ga waɗanda aka yi don su. To bari mu tafi jihar Niger kuma a jihar Niger wa muke da shi. Niger to to jamhuriyar Niger. To jamhuriyar Niger wa muke da shi. To wa ke magana? Eh to salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Umma mala ala daga dogon ta. ina son ba na bisa ga kuce kuce idan adawa sun kai bisa ga jiya to malam muna jin ka muna jin ka muna jin ka eh ba sun eh. kuma lalle dubitoci sun faɗa musu gaskiya sun faɗa ayyukan da shugaban ƙasa wanda da wanga fara minista na shekara takwas sun yi gyaran shi kwarai wuri da yawa sai yan da ba a yi ba kuma ana da kai na gode mu da amerika ni da ma malami da gwadon gwamnati ke horon nijar to muna godiya muna godiya to kash kiran shi ya abin nan to yanzu dai muna sauraron ku to daga ina ne ake magana kaduna a ah, yusuf aliyu arande daga kaduna ne to malam murtala muna sauraron ka sunana murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to muna sauraron ka malam ba a rance maudu da ce da kuka bamu da ban samu dama ba shi ne nake so maimaita to da aka ce kungiyan direbobi ce matsalolin matsalar hanya ke sa ake samun daman fashe-fashe a hanya da sace-sacen mutane. Eto eh, a yanzu a da kenan a matsayin na direba a da ne wannan yanzu ai. yanzu mutumin yana kwari yana gidan ka ma za a zuwa kwankwasa ma gida ka fito a ɗauke ka eh. ko ka fito yaro zai fiye kwana sha ɗaya ya fito daga kwari gidan su ya hau keke na kai ka nuna polytechnic har yanzu bai gidan su ba eh. na ga tsaron ya kai haffar gidan mutane wannan matsala ne na jami'an tsaro su yi abin da ya kamata domin Allah zai tambaye su su kuma masu ɗauke ɗauke mutane muna ga su ji tsoron Allah ji tsoron Allah su daina yin wannan abu ka zo ka kama talaka ɗan uwanka bai ci bai sha ba ka je ka azabtar da shi ka raba shi da dangin da iyalin tsoron Allah Allah ya shirye su Allah ya sa su jira. To mun gode Malam Murtala bari mu tafi jihar Adamawa muke da shi a jihar Adamawa. Hello. To muna sauraron ka wake magana muna jin ka. Sunana Dominic John ne daga Mubi. To Malam Dominic muna jin ka. Na yi kusan shekara arba'in na jin radio na biyoye. To masha Allah. Amma ni ban ta ba ku taɓa yi connecting nawa ba to yau gashi Allah ya sa an yi to ina ina sauraron ku kullum to muna godiya lokacin shi Juma'a Ali da Aliyu Mustapha Sokoto to muna godiya so yau menene eh, na ra'ayin ko kuma me kake so wani sako kake da shi ga mahukunta ko ga wasu to ni dai abin da nake da shi shine mu muna connecting da naku da rediyon ku ba iya dauke phone namu to to ai kaga ya nuna maka cewar ba wai ana kin ɗauka ba ne masu kira ne mutane sama da miliyan goma sha suna kira to kaga sai wanda Allah ya sa yake da rabo to yau kaga kana daga cikin masu rabon kenan eh. to mun gode bari mu tafi jihar Kaduna a wa muke da shi a jihar Kaduna eh, Bello Sokoto ne daga nan Kaduna to malam Bello muna jin ka to Alhaji Yusuf Arande ina gaisuwa kwarai da gaske wani an yi so. ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari eh. saboda haka akwai wata zanga-zanga da aka yi ta cewa a kori abba kyari da eh. gaskiya wannan bogi ne karya ce saboda haka abba kyari yana aiki tsakanin da Allah in ka ji an ce a kori mutum to ya hana wasu hanyoyi ne wanda za a zo a cutar da shugaban kasa shi na ke gani saboda haka shugaban kasa su rike abba kyari sosai wallahi yana aiki kuma abin mamaki a ce Kaduna za a yi zanga-zanga ba su abba kyari da ne duk ga yobe ga Adamawa duk ba a ce ba sarki wani kafin ake shirya wa abacha da zanga-zanga ka san na abin akwai wata mana saboda ta shugaban kasa muhammadu buhari wallahi kula da abacha yana ake tsakanin da allah ne dole ka janci a kora nan to wallahi ya hana hanya almudana ne ko ya hana ganin shugaban kasa ba kan ka'ida ba saboda haka na gode bello sokoto to malam bello malam bello ba iya cewa kai ma an baka abun gora ne kake wannan naka badan wannan naka ra'ayin ko ra'ayin kanka ne wallahi wallahi ban sai abacha ban taba ganin shi ba wallahi kuma ban kauna in gaishe a ruwa na ina buga tsakanin da Allah ne ina goyon bayan gaskiya to Allah ya sa mu dace to Allah ya sa mu dace bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba to Malam Ibrahim muna jin ka to ni yau abin da nake tafe da shi akwai abin da ke cin mana tuwa kwarya musamman mu a nan jihar Niger bangaren satan mashin eh to gaskiya al'amarin nan ya kai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un To. Amma abin da ke kawo sanadin haka muna ganin laifin hukumomi don saboda abin da ya kawo ni laifin su eh. za ka ga mutum ya zo da mashin a kasuwa hmm. ba takardu sai a yanki takardu a rubuta mai takardun shi sai da mashin ɗin shi ba tare da samun matsalar komai ba. Eh. To don saboda haka muna kira ga hukuma in ba su da hannu a ciki to don Allah su magance mana sai da mashin ba takarda ainihin takardar shi mutum ya zo da mashin a kasuwa a rubuta sabon takarda a bashi ya kai da mashin ɗin shi ce shi wannan hawa karamin matsala ba ce ba. To Allah ya sa mu dace. To bari mu koma jihar Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa ke magana. Alhajin baɗi insha Allah Shu'abu Alhaji Mahmuda daga Kaduna, Najeriya. To muna jin ka Alhajin baɗi. To, wato ni kiran da zan yi ga wato shugaban kasa don Allah. Eh. kamar asibitoci don Allah ya kokari ya sanya magunguna ya sa don Allah saboda gaskiya in mutum ya je asibiti fa talakawa suna cikin wani hali wani ba magani karshe sai ga kawai Allah kawo karshen rayuwar shi saboda ba magunguna hakanan kuma makarantu yana fi karfin talaka tun daga an mutum ya gama sakandare ma dai ya fi karfin talaka to don allah ya kokari ya taimaka a nan wurin ya taimaki talaka a nan wurin ina fatan Allah zo da kasan mu lafiya Allah kuma ya taimake shi ya sa shi akan daidai. To mun gode bari mu koma jamhuriyar Nijar daga birnin Maradi wa muke da shi a Maradin Nijar. Sama'ila ce da dan mutanen kama karo da kwaro. To Malam Sama'ila muna jin ka. wato kamar irin waɗanga sace-sace da ake yi bakin bodon mu ta maraɗi eh. <laughs> wato kamar waɗannan ɓarayi da yazzam yan an kama su ba a kashe su shi yasa ba su karewa eh. inda da yan an kama su ana kashe su da zo hukuma ta huta da su to kai ana ka ganin kenan sai an dinga kashe su shi zai sa su daina kenan shi zai sa su daina saboda idan ba a kashewa idan an kama su ba a kashe su in an sake su sai su sake ɗauka wani matakin koma aikin to ba ka gani akwai wata hanya wata maslaha mafi sauki ba wannan ta kisa ba to layin sama'ila ya tsinke bari mu tafi jihar kwara wa muke da shi a jihar kwara wannan muhammadu rabi'u ne ga jihar katsina to malam muhammadu rabi'u muna jin ka To ni ra'ayina da nake badawa tsakani ga Allah wannan rashin tsaro a Najeriya ni dan jihar Katsina ne karamar hukumar Rimi loka game. Eh. Wato al'amuran da ke damuwan mu fisibilillahi hadda mu kanmu saboda musulmi yanzu musulmi ya ka musulmi ga baki. Eh. Abin da ya kamata addu'a ita ke cin karfin wannan al'amuran wallahi tallahi ba karfin soja ba. Mm. shine muke so jama'a musulmi su ci gaba da addu'a in Allah ya sa da ana addu'a wallahi ba za a taɗe ba sai an cimma nasara. To, masha Allah, to mun gode Malam Muhammad Rabiu. Ba da ra'ayina akan haka. To mun gode Malam Rabiu, bari mu tafi jihar Kogi. Wa muke da shi a jihar Kogi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Wa alaikum salam. Wa muke da ke magana? Suna magana da Jiniya Lelwa daga nan a Jakuta jihar Kogi. To Malam Jiniya muna jin ka. Ni ma zan ka ce a game da maudu'in da aka yi jiya aka ce a rashin hanya ne ake sace da kina su jin nan da ake yi. Eh. Tsakani da Allah ba rashin hanya ba ne. A Najeriya ba mu cika matsala rashin hanya ba tsakani da Allah. Annoba dai Allah kawo mana sai dai mu fuskanci addu'a tsakani da Allah. To mun gode ya kar abin da za mu ɗauka kenan a yanzu. to kaga wasa ne yadda ya kasance ta shi ne <laughs> to gashi nan dai an tashi watan biyu da ɗayan dai biyu da ɗayan yanzu haka dai ƙasar amurka ta samu zuwa zagayen dab da na ƙarshe eh. wato semi final to amma ba san da wa za ta kara ba kenan e to ban ga jadawalin ba dai tukunna kamar ina jin za ta buga dai wasan dai tukunna ban san dai ran da za su buga ba amma dai yanzu dai an tashi wasa biyu da daya to ai duk dai abin da ake ciki za mu ci gaba da sanar da masu sauraron mu eh, insha Allah to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na yamma amma kamun mu kammala shirin namu Mala Hafiz, ai ya kamata ka bamu labaran duniya ta kaice. So Yusuf ga labaran a takaice. Amurka ta kakaba wa ɗan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro takunkumi abinda ake gani a matsayin ci gaban ɗaukan matakan matsawa shugaban ƙasar barin mulki. A yau Juma'a ne tilmanin Amurka ta ba da sanarwar cewa za ta rike duk waɗansu kadarorin da nicholas nicolasito maduro jr ya mallaka amurka kuma za ta hana duk amurkawa da kamfanonin ƙasar yin wata mu'amala da shi Ta wani gefe kuma a yau Juma'a ne manyan jami'ai daga kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya da kuma Iran suka haɗu a Biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku da ake kira da kwamitin haɗin gwiwa a kan yarjejeniyar 2015 da aka kulla da Iran. Iran ta faɗa taron Biyana tsakanin sauran kasashe da suka saka hannu a yarjejeniyar shine wata dama ta ƙarshe. To masu sauraro da wannan takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shirye namu a yanzu. To amma Malam Hafiz fa na ga yau na ga kana ta sauri ko dan yau Juma'a ne na ga <laughs> kana ta dariya kuma. Ai ka san aka ce yau karshen mako kowa Allah Allah yake tafi gida ya je gudanar da wani uzuri. <laughs> To ai na ga yau tun da safe na ga kana ta dariya na ga ko da za a shigo ɗakin watsa labarai ka san da yake shirin safe da mm. kai da editiya mm. Maryam kuka yi. Mm. To ba na nan to sai amma na ga satin da ya gabata ban samu na yi hutun karshen mako ba to eh, shi sa ga wannan satin na sa ran zan yi tafiya dan eh, balaguru to tunda ka yi aiki a wancan wannan mm. karshen mako to mm. ai gaskiya to hakan yana da kyau to masu sauraro a nan za mu jalin zamun shirin namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye namu yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma injiniyar tamu ta wannan dare Nisham da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham. ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia. Peace,